to fa har yanzu baba bola T ya juwu juwu ya zaga a wajen ƴan najeriya ya fito yana rarrashin su yana ba su hakuri cikin tattausan lafazi idan ba ku manta ba shekaran jiya baba bola T saki wani bidiyo inda ya biyo ƴan najeriya bayanai to wannan bidiyo da ya bata ƴan najeriya rai da yawa a inda suka ce bai yi magana akan abubuwan da suke damun talakawa ba to kwatsam fa ilai imala layin lemu baba bola ahmad T ɗazu dazun ne ya saki sabuwar bidiyo kamar da kuke gani zuwa ga Najeriya. In the heart of us, Mm-hmm. and there is no doubt mm-hmm. that it's tough on us. But I urge you all mm-hmm. to look beyond the present temporary pain and aim at the larger picture. All our good and helpful plans are in the works. A inda ya ce ya ku 'yan Najeriya, na san da cewa yanzu wani lokaci ne matsananci a tattare da ku. Ina roƙonku da kalli sakamakon da muke so mu cimma kafin a cimma gaci sai an sha wuya. Wannan wahala za ta zame mana daɗi nan gaba. Muna tabbatar muku da cewa gwamnatinmu tana aiki. kuma plans da kuma ayyukan da muka yi suna kan aiki muna ganin nasara ku kwantar da hankalinku nan da wani ɗan lokaci kaɗan za ku fara ganin sakamako ya ƙara da cewa na yi muku alkawari da cewa fa za a fita daga cikin wannan matsanancin hali kuma ku da hanku idan an fita za ku gani da idanuwanku sai na cika muku alƙawarin da na ɗauka na tabbatar da cewa ilimi bai fi ƙarfin kowa a Najeriya babu talaka ba mai kuɗi a ƙarshe rufe bidiyon da cewa na muku alƙawari da cewa muna fita daga cikin duhu ne a halin yanzu muna faɗa cikin haske I assure you, my fellow countrymen, that we, that we are exiting to babba abin tambaya a nan shine shin rarrashin Baba Bola T da kuma bayanansa ya ratsa zuciyarku ko kuwa? Mu haɗe a comment section. Allah ya sa mu dace.